ta 128 hasbunallahu wa ni'mal wakilu shikenan ka tsorita za a zalunce ka za a cuce ka an fi karfin ka za a yi maka kaza kurin kai ta hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil an je kotu ne yau za a yanke hukunci akan wata shari'a da kuke da aka cuce ka ka ta hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil ma'ana kana nuna ya ubangiji kai na dogara da shi ka ishe ni kuma madalla wakili madalla da wakili irinka ya ubangiji hadisin abdullahi bin abbas riwayar imam bukhari wannan kalmar hasbunallahu wa ni'mal wakilu da kake ganinta ita ce fa annabi ibrahim ya faɗa lokacin da suka jefa shi a cikin wuta suna marutu wuta fa aka ɗebi lokaci mai tsawo ana hura wutar da za a kona annabi ibrahim gida gida aka fi kowa ya ba da gudunmawar itace da makamashin da za a kona annabi ibrahim a huta saboda ya damu mutane da wa'azi aka yi rami aka danna wutar nan ta sha ta kamu ta ruru haka zo aka kama annabi ibrahim za a jefa shi bayan sun gama hura wutar haka ce har mace mai ciki idan an je gidanta sai a ce ba da kona ibrahim in ta bayar sai a ce na cikinki shi dan cikinki ki kawo gudumawar da za a bayar nasa na kona ibrahim ta ba da itacenta ta ba da itacen ɗanta na cikinta don a kone annabi ibrahim wai akan me kawai dan yayi wa'azi ya ce kada a yi shirka aka tara wannan itace aka hura wuta babban rami kamar za a kone duniyar ka san damsul da suka samu to da aka zo kuma ga annabi ibrahim din za a tura shi a tura shi a ce je ka shiga dai ba zai shiga ba sai dai a kai shi da karfi shi dai yana tsaye yana kallon ikon allah malam allah ya jarraba annaba wannan malam a lokacin fa bayi da wani abu a hannunsa da zai iya hana su sa shi a cikin wutar su tura shi a a su ɗauke shi da karfi su kai shi gindin wutar raɗaɗinta wato hababbakar da take yi zafin wutar ko kusa da ita ma baka isa ka je ba yanzu misalin aka hura wuta a nan cikin masallacin nan iya cikin nan gurin wallahi in ta ruru a bakin kofar nan ma baka isa ka zo ba saboda ainihin wato harshen wutar da yake tashi zafi to ya za su yi kawai sai shi ya ba su hikima ya ce ku yi majaujawa ku same shi ku ɗaura shi a cikin igiya mai tsawo ku tattamke shi yadda ba zai iya fita ba ku ɗaga shi ku wulla ku murda ku murda ku murda sai ku wulla shi sai ya tafi da shi da igiyar sai su je su fada kamar idan kana so ka yi jifa da dutse sai ka samu dutse ka ɗaure shi a jikin igiya in ka murɗa ka murɗa zaka je na wu wu wu wu kana murɗa sai ka jefa to zai tafiya da ƙarfi zai tafi to haka suka yi annabi ibrahim dan adam ai masa wannan suka murɗa shi suka sa shi a jikin igiyan nan suka jefa shi yayi ta sulmuka yana tafiya sai da je can karkashin wutar sai ya samu wani wuri wutar tana ci a sama wani wuri kuma Allah ya ware ga wurin zama kawai sai ya zauna kurin haka wuta tana ta ci tana ta ci ana ta ihu ana murna yau an huta da wannan mutumi an huta ku ringa karanta tarihi kun ga yadda ake gaba da masu addini tun da ko so ba mamaki ba mamaki ba mamaki irin wannan zamani kaga ana faɗa da mai addini kar kai mamaki tunda ka karanta ka gani to an yi wa annabi kai kuma sai ba ra'ayi maka ba suna murudu aka hau sama ana leƙawa a gano yaya wutar ce ba zai tabbatar ya mutu ko bai mutu ba ce ibrahim ibrahim sai ce na'am ibrahim baka mutu ba ya ce gane da raina lafiya ya ce ai ni yanzu ma inda nake wato daɗin da nake ji ma ya mafi ina wajen eh shine da Allah ce yake ba da labari a Qur'ani ce. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فاتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا وأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فأروا كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون thumma nukisu ala ru'usihim laqad alimta ma haula yantiqun qala fatabuduna min dunillahi ma la yanfa'ukum shay'an wa la yadurrukum uffil lakum wa lima ta'buduna min dunillah afala taqilun sai suka ce me qalu harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin ku kone shi ku sa ku taimaki allolin da sai an taimaka musu kuma shi ɗaya ba shawara har riko ku sa masa wuta ku taimaki allolinku in dai za ku yi Allah ce wa aradu bihi kaidan faj'alnahum al aksarin suka nufin sa da sharri sun yi musu kaidi wa annabi Ibrahim amma muka sa su masu hasara ta babu wallahi ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim in ji Allah ce sai muka ce ya ke wuta ba mu muka halice ki ba kuni bardan wa salaman ki zama sanyi ba wai ki zama sanyi ba kasa akwai sanyin da in yayi yawa sai ya cutar suna jefa ka a cikin firij suka rufe kafa mutuwa za ka yi to ki zama bardan sanyi wa salaman wanda yake tattare da daɗi da aminci ala ibrahima akan annabi ibrahim wane mutum wallahi malam wutar sai ta zaman to masa gashi a ido su suna ganin azaba ce kuna ne zafi ne shi ko da ya shiga wurin sai Allah ya bashi wani nutsuwa da daɗi da wani sanyi ibrahim na'am kana nan baka mutu bai ce kware kuwa to yaya ya ce ai yanzu ina ma cikin ni'ima ai ka duba wannan to me yasa suka yi masa haka wa'azi yayi shine abin da Allah ya ba labari duk gaba ɗaya akan wa'azi ne a daina bauta a gumaka ya gaya ya fara wa'azin da baban shi ya fara kiran babansa ya ce a daina bauta a gunki ya ga wa mutanensa a daina bauta a gunki iz qala li abihi wa qaumihi ma hadhi tamathilul lati antum laha akifun ya kuke bauta waɗannan ainihin mutum mutumi gumaka itatuwa ku zo ku zauna kuna kafuwa a ƙarƙashin su kuna musu bauta suka ce wai kai ka zo mana da gaskiya ne ko ku dai wasa kake a ji ita na bil haqqi am anta minal la'ibin wai wannan magana wai irin isgilancin na wai kai da gaske kake ne ko dai wasa kake mana ne ka ce mu daina bauta waɗannan ya ce gaskiya na zo muku da shi galabar rabbukum rabbu samawati wal ardi alladhi fatarahunna ubangijin ku dai ba wannan gumakan bane wanda ya halicci waɗannan sammai daga sai shine Allah shikenan suka ki suka ce wallahi ba su daina ba shi kuma ya ce wallahi la akidanna asnamakum ba da antawallu mudbirin wallahi in kuka juya kuka tafi ni kuma sai na zo na yi kaidi wa waɗannan gumakan naku duk sai na mamake su ba dai alloli bane duk sai na bubbuke su wala annabi ibrahim ya samu dama sun tafi harkokinsu kasan zuwa ake bautar aje a bauta ne a tafi harka aje a yi bauta a tafi ya samu mi'awal gatari ne ake fuskare da shi ko ya samu gatarinsa mai kyau nasaran itace ya rataya a kafadarsa bayan sun tafi in ya je ya samu gunki ya faskare shi gau sai ya raba shi gida biyu ba kai Allah ba ne in ka isa karama ya bi su duk ya buge su sai ya bar babba guda ɗaya babban gunkin sai ya rataya masa gatarin ya yi tafiyarsa ya ce in dai hauka kuke ji da ita yau za ku ga hauka yi, amma fa a ɓoye ya yi saboda ba sa nan shi kenan ya tafiyarsa suna dawowa suka ga wannan barna gaba ɗaya ɗakin da suke bautawa gumakan suka ga gaba ɗaya an sassare wani an faskare masa ido wani an faskare masa kafa wani an raba shi gida biyu an fasa cikinsa ga babban shi kuma yana zare ido ya rataye gatarinsa qalu man fa'ala hadha bi alihatina innahu lamina zalimina kai duk wanda ya haka ga allolin mu lalle ya zama azzalimi dan Allah ka duba arne da rashin ganewa wai man fa'ala hadha bi alihatina wanda yayi wa allolin mu a allolin kuma a ai musu illa ba za su kare kansu ba alloli wai kuma allolin ma fa ba ɗaya ba fa sai yan gulmatawa suka ce a ai sami ina fatan yadhkuruhum yuqalu lahu ibrahima ai mun ji wani yaro yana ambatan su da aibu yana sukan waɗannan gumaka sunansa Ibrahim Ibrahim fatu bi ala ayyuni nas la'allam yashhadun to a kawo shi gaban mutane dan ya zo ya kafa hujja ya ji mujin me dalilin da yayi wannan abu ko mutane su shaida ga wanda ya kakkashe musu allolin su akai taro aka cika gari ma aka je aka kamo annabi Ibrahim kamo shi aka aka tsayar da shi qalu suka ce da shi Ibrahim a anta fa'alta hadha bi aliyatina ya Ibrahim yanzu ibrahim kai ka zo kai wannan aikin wa allolinmu ya kai ibrahim annabi ibrahim ya ce a qala bal fa'alahu kabirun haza a'a wannan dai wannan babban shi ba ga tarin aratai a abin nan ɗinsa ba wannan ba ba ƙarya bane ba tauriya ake ce da shi uslubi ne na da'awa a'a ya za a yi Allah a yi masa haka a ga wanda ya yi wannan babban ne dan yana so ya juyar da hankalinsu su gane wani abu tunda in ya ba su aya ba su ganewa yace wannan babban shi yayi amma fasaluhum in kanu yantiqun ai akwai sauran da sassare musu kafa aka yi tunda kafa aka sare a basu gama mutuwa ba ku tambaye su idan har suna magana <laughs> malam qur'ani ne fa wannan fasaluhum in kanu yantiqun ku tambaye su kurin annabi ibrahim ya shiru farajau ila anfusihim sai su suka juya wa junansu qalu innakum antum zalimun su ya kansu ba suke cewa gaskiya kun zalunci kanku wannan wace wallahi kai ne azzalimi wannan wace kai ma kai ne azzalimi annabi ibrahim ya hada su fada tsakanin su sun manuki su ala ru'usim sai duk kowa ya haka kai shiru sai aka juya aka ibrahim laqad alimta ma haula yandiqun ai ka san waɗannan ai ba sa magana ya zaka ce mu tambaye su kansu a kife saboda kunya ai ka san ba sa magana ya za ka rena mana hankali ka ce ma mutum bai so <laughs> to shi da annabi ibrahim ya ce qala afatabuduna min dunillah ma la yanfa'ukum shay'an wa la yadhurrukum yanzu ku zo kuna bautawa wani abu ba Allah ba ba zai amfanar da ku ba ba zai iya cutar da ku ba yanzu gashi nan ba zai bada amfani ba ba zai cutar da ku ba afala ta yanzu ku mutane na ba ku da hankali ne mu za ka gaya haka kalu har harriquhu ku kama shi ku sa masa wuta ku kone shi a kone shi to kaji shine sababin da yasa aka ce a kone annabi ibrahim saboda me yayi fada da gumaka ya ce a zo a yi wa Allah bauta shi shi kadai to duk inda ka ji kisa annabi ibrahim a cikin alqur'ani to zaka je inda ya gogormaya da mutane akan tauhidi kuma shine abul anbiya shine tushen asalin annabi Muhammadu saboda dangantaka annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ta tike kan annabi Ismail ne annabi Ismail shi kuma dan gidan annabi Ibrahim ne shi sa yake shi annabi manzon Allah yake cewa annabi Ibrahim babana ake cewa babana kenan da'awar iri ɗaya ce ba shirka ba bauta wani to shine malamai suke cewa bauta wa gunki din nan yana da hadari iri ɗaya da wanda mutanen annabi Ibrahim suka yi sannan yanzu kuma sai mutane suke zuwa suke bauta wa wani mutum da shi da gwankin duk daya da shi dan adam din shi ma la yanfa'uka wa la yadurruka ba zai amfanar da kai ba ba zai iya cutar da kai ba to shi kansa ma in ba shi da lafiya ba zai iya ba kansa lafiya ba idan yana neman wani abu sai ya nema to ya zaka zo kana bauta masa to da wanda zai je kabari kuma ya tsuguna yana roƙon kabari ka duba in mutum ya mutu ba wanka ma sai an masa duk malintan mutum duk shehuntakansa duk darajarsa duk sa, duk dogon rawaninsa duk karamarsa duk waye dinsa in ya mutu ba haka yake a zube a tukuikuya shi aje a tona rami cikin ƙasa abin ne shi amma mutanenmu saboda karancin basira waye mutum waye je gindin kabari wai ai waliyi ne wannan sai je tsuguna yana roƙonsa to dan Allah in tambaye ku me bambanci tsakanin wanda ya je sa itace gunki a gaba yana roƙonsa baya ji baya gani ba zai taimake shi ba ba zai iya cutar da shi ba ba zai iya amfanar da shi ba me bambancin wannan da wanda zai je i zauna a gindin kabari wai wannan waliyi ne wai wannan shehi ne wai wannan mai barewa ne wai wannan mai carbi ne wai wannan menene ya je ya tsuguna yana roƙonsa me bambanci tsakani da Allah mu yi wa kanmu adalci me bambanci duk ɗaya ne a garin nan fa har hoton wani malami aka yi aka yi hotonsa aka rubuta bismillah da ayatul kursiyu ne da mai gashi na yana zaune da rawani da komai aka ce duk ina da takardar har yanzu a je saboda kafa hujja aka ce duk wanda yake da bukata ya rataye wannan takardar a gabansa ya daga hannu ya roƙa wallahi sai Allah ya biya masa bukatarsa ya roƙi wannan abu a garin nan fa ake gaya mutane wannan saboda tsabar an gina mutane akan da'awa ta shirka malam duk shekara ana nan ana bauta ai ta kaɗe-kaɗe ai ta a je kan kaburuka a ta addu'a ana roƙon kabari har yanzu ba a daina bautar kabarin nan ba to kun ga wannan jahiliya da shirka tun wacce din akwai ta nan kuma ba mamaki limamin unguwarka ko malamin ka da yake mutane gawa sallar gawa ko wani abu shi ma yana da wannan aqidar tataccen mushriki cikakke mai rijista jama'a kun gane wannan ko to addu'ar da annabi ibrahim yayi kenan lokacin da Allah ya kubutar da shi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama shi ma yayi wannan addu'ar hasbunallahu wa ni'mal wakil yayin da aka ce da shi innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasb hasbunallahu wa ni'mal wakil cewa akai a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ga can kafare sun hadu sun yi taron dangi za su kashe ku za su muku kaza za su muku kaza za su muku kaza ku ji tsoron su ce ina annabi ya ce ina wallahi duk tarin jama'a duk karfin su duk mulkin su duk kisa da za su yi hasbunallahu wa ni'mal wakilu hasbunallahu wa ni'mal wakil haka annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi wannan kaga ashe shi yasa Allah ce fanqalabu bi ni'matin min Allah wa fadlin lam yamsashum su wattaba'u ridwan Allah wallahu dhu fadlin azim